Allah dai bai faɗa ba kai ka faɗa domin da Allah ne faɗa sai mu ji ya ce hurrimat alaikum dariqatu tijaniyatu wal qadiriyatu was salatul fatiha wa jawratul kamal amma bai faɗa ba ko babu hadisin da aka ɗauko tiryan tiryan har zuwa ga annabi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama alaikum dariqatu tijaniyatu wal qadiriyatu was salatu, fatiha babu wannan hadisi Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ‘yan uwa masu tare da wannan tasha ta Alkanawi TV barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo za a ga yadda Shehu Dahiru tun a shekarun baya yake wasa da hankalin jahilai yake rufta su yake ƙara ɗimauta su akan su yi riko da ɗariƙansu ta Tijjaniya ɗariƙansu ta bata Yayin da maganganun da yake faɗa lallai mai ilimi ba zai faɗa ba sai dai fa in yana da son zuciya. Bari mu saurare shi. tijjaniya kafirci ne kadiriya kafirci ne yafi na tijjaniya wanda baya tijjaniya baya kadiriya baya kafircin kafircinsa yafi na kowane kafiri Allah dai bai faɗa ba kai ka faɗa domin da Allah ne fara sai mun ya ce hurriman alaikum dariqatu tijjaniyatu wal qadiriyatu was salatul fatiha jawratul kamal amma bai faɗa ba ko babu hadisin da aka ɗauko tiriyan tiriyan har zuwa ga annabi ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama alaikum tariqata tijaniyata wal qadiriyata wa salatul fatih babu wannan hadisi to ina ka samu haramcin su eh to ai lokacin ba su zo ba na to Allah ma bai sansu ba kenan sai kai ka san su har kai musu hukuncin kafirci addini naka ne shugaban kasa ya ta dariya kwanta kan kujera to muka yi tayi muka yi tayi muka yi tayi irin waɗannan har aka tashi har ma shi ministan abuja na wancan lokacin ta ah, wannan irin taro na da kyau ya kamata a rika yin sa ya kamata a rika yin sa to aka yi maganganu ne masu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shehu dayi rubuci an jima ana batar da al'umma wannan tattaunawa ne suka yi da malam mahmud gumi lalle ya gajiyar da malam saboda wannan hujja ce ta jahilai ko kuma hujja ce ta masu son zuciya shehu dayi rubuci da suke ba da ɗarika sukan ce ban da shan sigari a ina Allah subhanahu ta'ala ya ce hurimat alaikum shirbus sigari in yi masa da yarensa da abubuwa in dukkanin abubuwan da suke cikin bayan ƙasa Allah sai ya ambaci sunansu kafin ya haramta ai da ya zama alkur'ani babu hikima kenan amma Allah subhanahu ta'ala ya ta gaya mana wa tasimu bi jami'an annabi sallallahu alaihi ya gaya mana al'umma nan za su kasu kashi a saba'in da uku dukkaninsu ‘yan wuta ne sai waɗanda suke ma ana alaihi yawon wa ashabi duka waɗannan ƙa'ida ce da Allah subhanahu wa ta'ala da su suka bayar amma shehu ɗayiru wai so yake sai an kira sunan ɗari ka ƙarara Allah ya kare mu daga san zuciya tabbatar da mu akan sunna annabi sallallahu